saurin kawowan wasu maza ba zai taɓa warkewa ba idan ka san kana cikin mazan da zan yi bayani yanzu to ka daina yin asaran kuɗinka wajen siyan maganin ƙarfin maza ba zai yi ba mutum na farko shi ne wanda yake kwanciya da matarsa lokacin da abinci bai gama narkewa a cikinsa ba ka ci abinci karfe tara ka kwanta da matanka karfe tara da rabi to dole kai saurin kawowa in dai ba wata cuta kake da ita ba wacce take kawo saurin kawowa to lallai kwanciya da iyalinka kafin asuba ko bayan asuba za ka ga kafi daɗewa saboda abinci ya riga ya gama narkewa a cikinka mutum na biyu shine wanda yake da gajiya sosai a jikinsa sannan kuma sai ya kwanta da matarsa tare da wannan gajiyar da take jikinsa ko da kuwa ka sha maganin karfin maza idan har akwai gajiya a jikinka to ba lallai ka samu abin da kake bukata ba mutum na uku kuwa shine wanda duk sanda ya je neman matar tasa sai ta ɓata masa rai shi ma wannan na ukun ko da ya sha maganin ƙarfin maza a wannan lokacin da ba zai masa ba ba zai samu abin da yake so ba koda zai masa ɗan kaɗan ne mutum na hudu shine wanda yana da wata cuta wacce take kawo saurin kawowan bai magance ta ba kamar mai ciwon sanyi ko ciwon koda ko hawan jini ko ciwon siga ko damuwa da sauran cututtuka ko wanda ya aikata istimna'i so dole shi wannan sai ya buƙatu ga magani wanda zai yi full treatment insha Allah kafin in yayi ne sai kuma ya kiyaye ƙa'idojin da muka ambata a baya wasu ne daga cikin ƙa'idoji insha Allah za mu samu lokaci mu kawo muku wasu kar ku manta ku yi following ku yi sharing ku yi comment